Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Talata 29 ga watan oktoba shekarar 2019 a kan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da dare, Baba Yakubu Kiri ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji fashin baki da Farfesa Sani Sambo na tsangayar ilimi a Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria. Ya mana a kan taɓarɓarewar ilimi na firamare a Najeriya da kuma hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsalar. akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku akan taɓarɓarewar ilimin da kuma hanyoyin da kuke gaji za iya bi domin a shawo kan wannan al'amari lambar mu kaman kullum ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a ƙara alaman ƙarawa wato plus kenan da kuma ɗaya sai a jero lambobin muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. New Delhi ta fitar da wani sabon shirin zirga-zirga da sufurin kyauta ga mata a yau talata abinda babban ministan babban birnin India ya kira mataki mai tarihi don kariya da inganta aikin mata. Ƙasar India na daga cikin kasashe masu mafi ƙarancin mata a sha'anin aikin gwamnati a duniya yayin da cin zarafin mata ya karu a ƙasar, wadda ita ce ta biyu a yawan jama'a a duniya. a ranar talata ne aka baiwa mata tikiti masu ruwan hoda waɗanda ke ba su damar tafiya kyauta tare da sako daga babban ministan arvind kejriwal inda aka rubuta a bayan tikitin cewa yana fatan wanda matakin zai karfafa masu gwiwa da iyalansu. a da farashin motoci ya hau tsakanin rufis biyar kusan naira 35 da kuma rufis 25 ga motocin da ke na'urorin sanyi a cewar bayanan gwamnati kare mata a babbar birnin india yana kan idon duniya tun daga shekarar 2012 a lokacin wani gungun maza suka yi wa wata ɗaliba fyaɗe a cikin motar bas suka kuma kashe ta lamarin da ya janyo zanga-zanga. Wani jami'in soja a ma'aikatar tsaron fadar White House a yau talata ya faɗa wa masu binciken tsige shugaba Donald Trump cewa ya damu matuƙa da buƙatar shugaban Amurka a watan Yuli na Ukraine ta binciken abokan adawar siyasarsa. Akan haka ya sanar da da magabtansa. Laftanar kanar Alexander Vindman wanda ya saurari tattaunawar da Trump ya yi a ƙarshen Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin wata shaidawa cewa na damu da kiran bana jin daidai ne a nemo gwamnatin kasashen waje ta binciki wani dan amurka kuma na damu matuka da eh, tattaran da taimakon da gwamnatin amurka ke baiwa ukraine labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc ana ci gaba da kai samami a kan manyan shugabannin kungiyar is a syria wani abu da ke nuna gaggawa da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda dakarun ga mayakan sdf da ke kawance da amurka waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta is abubakar al-baghdadi da kuma kakakin kungiyar abu hassan al-muhajjir sun ce an kai wasu jerin hare-hare a jiya litinin da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar 'yan ta'addan da ake farautansu a raye ko a mace Kakakin mayakan na SDF Mustapha Bali ya wallafa a shafin Twitter cewa an yi nasarar kai wani samame tare da kama wasu manyan shugabannin kungiyar ta IS wacce kuma ake kira da uh, kuma da'ish da Larabci. Sannan ya ce waɗanda ba a same kashe su ba za a kama su yana mai cewa laifukan da kungiyar ta da'ish ta aikata uh, ba za su tafi a banza ba. Minister Habasha Abi Ahmed ya ce ƙasarsa ta samu zaman lafiya bayan mako guda na tashe-tashe hankulan da suka yi da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 67 da kuma lalata wuraren addini da dama. Yanzu haka yana kokarin ya dawo da kwanciyar hankali. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar, Abi ya ce yana cikin matukar damuwa akan yawan hare-hare. Wannan wata jarabawa ce da ke nuna idan Habashawa ba su yi aiki tare ba kuma da haɗin kai hakan zai iya zame mana yanayi mai kunci da ban tsoro, in ji shi a cikin harshen Amharic. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma Dalla. Masana a harkar ilimi a Najeriya suna ci gaba da tsokaci tare da dole damuwa kan faduwar darajar ilimi, musamman a matakin farko da ke zama tubalin gina ilimin ƙananan yara a jihohin arewacin Najeriya da wasu sassan kasar A kokarin shawo kan wannan matsala wasu gwamnatocin jihohin arewacin kasar sun fara ɗaukar matakai ciki har da taimakon da jihar Bauchi ta samu daga babban bankin duniya domin farfado da ilimin yara a jihar. farfesa sani sambo na tsangayar ilimi a jami'ar ahmadu bello a zaria ya bayyana mana makasudin faduwar darajar ilimi a najeriya yana mai cewa ba wani dogon da cike ne gwamnati ce ne a su damu da ilimi ba kuma shi karatu kamar wani foundation ramar nan da cikin cikin da aka rena to shi ne ba a tsaya ba ko ba a yi da kada foundation mai kyau a gini da zai kashi ba da cikin jihohi da na lokacin government da sauransu ba su damu da ilimi ba ai unesco united nations education authority da ta ce dole in da ana so ilimi ci gaba miki dokar sai ta wa da kashi ashirin da da cikin hanyar da ke kusa. Hmm. To ba to zai kan kawo da ma kusan da kuma gada ba makarantu ba wani abin da ya saka ba ginin ma ba shi in ma akwai ginin ya riga in kamata kwaye gini da yara a ƙasa suke zama to shi za ka yi haka ai mafi mafi mafi ta kawai shi gwamnoni nan da sauransu na kwanu da shi kawayen su in ko ya na cikin kanta na tabbata ba za su ka yan su kasashen waje ba a yi kuma ka gida yan rufa ya fara haka ina gwamnati tana makari shi ba kawai yan shi haka inda gwamnati su koyi su kuma su ina ka wani rage ilimi ya mutu to ki fi ta kalli ko gwamnati ka wani annan da ɗin ta sa'a ɗin shi ya zama masu kawo ba shi ke nan sai ma wani da ake yara malamai da shi nan da kuma kun da ana ana cire da wani fido a dandamali ɗin ana ba rami ta koyi da kayan aiki da su malamai a cikin su a biya musu ɗin da su a gyara musu muhammanci a ba su abin da ya kamata a cikin su wajen amma babu kowa ba ta shi a gane shi a ingila a ina ne a ina ne a ina ba su yi ko ba ya zama ba abin da kuke cewa wai ka ya yi mutu kira da jan ko ko bana ne suka fi to menene mafita ne akan irin wannan matsalan ganin cewa a bangare mai kula da ilimi na majalisar ɗinkin duniya UNESCO ta buƙaci a rika ba da babban kaso a wurin rayu ilimi a ƙasashenmu menene mafita tun da dai gwamnatocinmu ba su irin wannan abin su ne mai komai a hannun su ce ma kun ba su da ake kenan kuma ƙunƙurin ko su da uku an ta ce kenan ku cire wannan su ware wannan 26% ɗin su bayar kamar don ɗaukaka irin makarantu yana ce a gina su a kawo kayan aiki a kawo malamai a gina ke a biya musu duk abin da kasin su. Jihar Bauchi ta fuskanci irin wannan matsala har kuma ta nemi gudunmuwa daga bankin duniya. Kana gani hanya ce da ya kamata sauran jihohin Najeriya ko kuma kasar baki daya ta nemi gudunmuwa? in kuma ba su da in ake ai suna da shi sai ga aure su cikin kasuwa in kuma sun gana sun nemo nan har su nemo nan su yi ice wani abin ilimin a gani ya fi a ba su da aure titi da sauransu da sauransu haka su koya daga jiragen su su ma su zai aure amma kuma an romba an romba ne matsalar yara an tabbatar da shiga ciki sai da ababen kere da kudi ka gani hmm. duk inda kake wallahi ba abin da zai gani ko ina a yayin ke ba a damu da malamin makarantar ba da kuma mu kai sun ci ƴaƴansu a gashin waje su su zo su kawo ƴaƴan da su yi su koyi da kaduna da kaduna da gani su kawo in kuma za su nemo ruwan ne ma za su nemo bankin duniya alhamdulillah alhamdulillah ba bu ai tsara ne kuma tsara fidin a nan da mutum da ai da ake yara da gare su kuma da su koya malamai a gida su a yi gini a yi gini a sa tafi a sa labari a gyara su kuma da kuma shi ke kenan ba zana. menene shawaranka ta karshe akan wannan batu? ai abin ya shafi kuma ba zai ba a ba abin da mun shawara da local government da da state kan ita za ta fitar da mun kuma university ne da a a ce yaro ne zai yi da ce ya kasa ya kasa mun kuma ka canza mun da mun samu kuma I think that the main foundation in the program da gyara ba yan program su zai ta kan da su zai yi da su to ko ya rike daga primary da foundation ne ke da su kuma wani tarayya ita ma ita ma ita ce uwa da ba'i ita da suke kawo da example da yana suka shiga lokacin masu a gyara amma gaskiya ci gaba da dini ya a Najeriya sai ka kina yin baki yaro na ba yaro ya su misali na ba yaro exam a ɗaya rubuta ta university amma wallahi ya ba. Kala ba da za a bi malamin university wani ba tun na firamare ba nan ba. Da in primary school din da ta da aka good foundation ka ga lika haka yi da su da su kuma ta ku yi madalla yawa inda da ciki ta yi ba da wannan ciki ta ciki a ina ba shi da su ko ina da su madalla farfesa sani sammu kenan na tsangayar ilimi a jami'ar ahmadu bello a zaria shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe hudu ne da minti da 41 na rana a nan washington lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan taɓarɓarewar ilimi a najeriya da kuma hanyar da kuke gajin zabi a shawo kan wannan al'amarin amma kafin wannan lokaci ku bar mu shakata da wannan waƙar. akwai daɗi wuya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiran farko daga jihar Katsina wane ne a Katsina? To bismillah rakaɗi. To alhamdulillah gaskiya gwamnati gaskiya ba su ga harkar ilimi to amma an yi kwararre a fannin ilimi ya ce gwamnan katsina ya fara wani yunkuri har ma yana kira sauran gwamnonin jihohin su masu yi koyi da shi ya a gaskiya a katsina bakin gwalgwaro gwamna yana mm. layin shi ya katse bari mu ɗauki kira daga jihar Neja wani ne a Neja? Laija. Muna sararin ka. Ibrahim wankin hula da garin mai gwada yakin ba. To Malam Ibrahim muna sararin ka. To gaskiya al'amarin taɓarɓarar ilimi musamman munan Najeriya na farko dai ya danganta ga ainihin laifin shugabanninmu ne. Mm. domin saboda Allah hukunci ainihin shugabanninmu 'ya'yansu a makarantu na 'ya'yan talakawa suke karatu to harkar ilimi ba zai taɓarɓare ba sannan hmm. kuma na biyu ainihin su iyayen namu su ma suna da laifi hmm. domin saboda za ka ga yara na suna yawan garzan ba a cikin gari maimakon su ba da goyon ba 'ya'yan su ɗaje karatun boko da na addini sai dai kawai ba su kara amma na farko gaskiya da shi shugabanninmu ne da yake sun makarantun su lalace babu gyara kuma sannan ba kulawa da malaman makarantun boko to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar kaduna wane ne a kaduna to sunana sabo kima na kira ku daga marabantar a jihar kaduna najeriya to alhaji sabo bismillah yawwa to abin da zan ce akan wannan maganar taɓarɓarewar ilimi a najeriya ya kamata gaskiya in dai ana so ilimi ya inganta to su manya masu mulki su ɗauki 'ya'yansu su sa su a makarantun gwamnati inda 'ya'yan talakawa suke zuwa hmm. domin muddin ba haka aka yi ba duk wani maganar da za a yi na gyaran ilimi a najeriya ba zai yi ba saboda kaka samu yau kai mai gwamna ko ciyaman na lokal gannan yaran shi suna zuwa makarantar kuɗi yana biya musu kuɗi suna samun ingantaccen ilimi yaran talakawa kuma ana kai su makarantun gwamnati in ka je yawanci ma za ka samu a ƙasa suke zama to kaga ba yanda za a ilimi ya inganta sai an dawo an daidaita sahu da manya da talakawa duka su zama sun bi layi dai shi ne ilimi zai inganta to mun gode kwarai da gaske bari mu sake koma jihar katsina wane ne mutum na biyu a katsina tahiru suleiman rinka ne daga katsina to tahiru duniya na sararin ka yau to alhamdulillah ni shawara biyu ko uku ke gare ni allah sarki bismillah gurguje eh, na farko shawara ta babba ta farko shine kawai a rushe dukkan makarantun kuɗi masu zaman kansu kowa ya koma makarantun gwamnati yadda su shugabannin namu za su mai da hankali ga kula da makarantun gwamnati sannan kuma a sake maido da makarantun horar da malaman makaranta misali waɗanda za su koyar da firamare hmm. na uku a mai da hankali sosai a zuba kuɗi yadda ya kamata da kuma tabbatar kuɗin sun yi amfani a inda aka sanya su. Mun gode kwarai da gaske bari mu je jamhuriyar Nijar wane ne a Nijar? Assalamu alaikum salam. Kuma Malam Ali na daga kuma Duki a cikin jamhuriyar Nijar. To Malam Adamu eh, yawa bismillah. Abin da an harkar taɓarɓarewa karatu a cikin kasashen mu na Afirka sabili ita ba a kusa shi hankali. Idan ba a samu dama ba da ilimi. Hmm. Ya kamata su ya hanyar wanda hawa mu da zonda ta gani jar nan. Zan baka misali akwai da yawa makarantun ne lokacin yan ta'adda su uku ne ba ba makarantun ne. Hmm. Kuma sai sun ga Najeriya na kware Hankali ba su kanke balle yawa har ma da makaranta ka samu dama sai ka ka ka ka ba na gode mu da amerika ni ma mama ali da gurgun a cikin to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar neja wane ne a neja Salamu alaikum. Kamu alaikum salam. Eh, daga alamar hukumar kwandagora ne, Yakubu Ali ne kwandagora. Yakubu? Ta yi shekara ya kai ya kai goma sha biyar ban same ku ba zai yau. Allah sarki to bismillah me ra'ayinka akan maudu'in mu? Ina ina cikin wani juyayi ne da shawarar nake ba ku ni ina son ku min ciki a Allah ne yazo na da yafi. To shi kenan insha Allah. Yau kusan kwana ashirin da ɗaya ana ce mai usman dogo ne baki yana da yanki a kafan shi to insha Allah da fatan jama'a sun ji eh. bai da surutu sosai to ba laifi mun gode kwarai da gaske eh, da fatan jama'a za su taimaka maka bari mu je jihar kibi wane ne a kibi. ana magana da audu Hassan da Zuma Bela uwa karamar hukumar Shanga jihar Kebbi to bismillah to abinda an na labari kan bayanin ilimi gaskiya hmm. Allah dai ilimi wasu kan sun more mishi amma wallahi wasu sa su yi karatun ba su more mai ba saboda duka aikin makaranta sai a ce sai da kuɗi amma kare da yi mana wannan ta islamiyya har guda uku na a yi shaida na ni shaida na na gani kuma kuma hakan da sai alhamdulillah to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Oyo malam na Oyo ina sunanka sunana muhammadu ego kebbi state gwanda local gwamnati mazan ne oyo state to malam muhammadu duniya na saurin ka abin da nake magana a kai na daɗe da ina neman ku ban samu ba sai yanzu to alhamdulillahi. to a faɗa ma gwamna oyo abubuwan ilimin da aka nema mu samu to gwamna oyo na so ya kore mu gaba ɗaya hmm? saboda gwamna oyo ya ci kamuna wani ya ce kowa ya sa shanu na a cikin galbali ya rufe saboda haka gwamnatin najeriya ta deba mana wannan magana ta sa abin da take ciki to ko da yake dai kai wannan kira amma ba maudu'in mu kenan ba bari mu je jihar Legas wane ne a Legas a Yusuf na daba Idris Golden Boys na Gwamburi na Sarawa amma a Semi Boda Lagos to bismillah Yusuf wato a tabarbarewan ilimi a Najeriya hmm. ya danganta ne ga gwamnati mhm. gwamnati ba sa biyan ticoci ba sa biyan ticoci to cica da yunwa da me zai koyar yaya za a yi a ce ka bar mutum ka ba shi aiki ka biya shi ba kuma ka takura shi saboda haka gwamnatin tarayya hmm. a najeriya idan ana so kowa ya ilimi gaskiya wajibi ne a taimaka ma ticoci a kuma a yaya da yunwa kuma ana cajen su kuɗi ticoci ba ba a biya saboda haka gwamnatin tarayya ita ce da laifi kuma mu. to mun gode malam yusuf bari mu sake komawa kaduna wani ne a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam alaikum sa. Baba ya kuma ɗari barka da yammaci suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To bismillah alaikum Musa. To kaga na farko dai shugabanninmu na Najeriya especially ma 'yan arewa su suka kashe mana ilimi na farko kenan na biyun su idan muka ɗauka yau ne za a ce an ɗauki malaman makaranta hmm. malamin makaranta ka bashi da yunwa babu salari yanzu nan kwanaki fa wannan cikin satin nan muke ji malaman makarantun da aka ɗauka a jihar kaduna wanda nasir erfa ya ɗauka suna nan suna tunanin tafiya yajin aiki saboda ko zanga-zanga saboda tunanin cewa ba a biya su na watanni kusan uku ko hudu ba to saboda Allah ta ina za a ilimi malami ba abinci malami an bashi yana hamma malami ya dawo sai ɗauki masu ya tafi a taɓa ko keken na fiskar zai je nemo abin da zai ciyar da iyalin shi kuma su shugabannin yanzu common kansila idan ya samu za ga ya dauki ɗan shi ya kai shi kasan waje ko kuma a kai shi makarantar da makarantar kuɗi ce kamar yadda wani ya magana dole sai an rage makarantun kuɗi in dai har ana so a gyara ilimi a Najeriya. To mun gode. Mun gode kwarai da gaske bar mu sake kaɗawa jamhuriyar Nijar waye a Nijar. Eh, salamu alaikum. Amu alaikum salam. Eh, Umma um, mala ana sake dawowa. Yanzu zan koma wajen malaman makaranta ya kamata gwamnati su kuɗa da malaman makaranta don malaman makaranta cikin ƙasar da samu Nijar da Najeriya suna wahala ƙwari da akwai ɓangare a kansu. Wallahi abinci ma wallahi ba wasu su wadatar da su. To mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Jigawa waye a Jigawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. yawa mai magana ma hajjiyar lojayen to bismillah ma'am kana na aiko eh muna sararin ka duniya kuma na sararin ka to inda gaskiya za a rage abubuwan nan na kuɗi ya hmm. kamata an dakatar da su a kuɗi to in za a ci gaba kan haka to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar adamawa wane ne adamawa Eh ni ne mai suna Madalla ina na Adamawa Mubi local government direba ne gaskiya ya kamata kashe a kashe maganan wannan private school na in ba haka ba gaskiya ba za a samu cin gaban ilimi a Najeriya ba. To mun gode kwarai da gaske Madalla wato sunanka kenan Malam Madalla. mun gode kwarai da gaske kuma da kiran malam madalla ne muka kawo ƙarshen wannan daukan kiranmu na yau mun gode ma duk waɗanda suka kira mu. Allah yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar muku da wasanni a takaice. hukumar kwallon duniya ta wasan zarar ruga ko da gabi ta zaɓi ɗan ƙasar faransa jerome garces domin alƙalancin wasan ƙarshe ko final na wasan zarar ruga ko da gabi da ke wakana yanzu haka ƙasar japan jerome garces zai busa usur ne tare da takwaransa ɗan ƙasar faransa romain boat da ɗan ƙasar new zealand ben okife shi dai wannan alƙalin na wasan ƙarshe ko final na wasan zarar ruga na bana na duniya na ƙasar japan shekarunsa 46 da da haihuwa ya alƙalancin wasanni 55 na ƙasa da ƙasa daga cikin su goma sha ɗaya na kofin duniya wasan da na ƙarshe na zare ruga ko rugby na duniya da ke wakana ƙasar japan yanzu haka zai wakana tsakanin ƙasashen ingila da ƙasar afirka ta kudu a rana asabar a garin yokohama ita ko wasan neman matsayi na uku za ta wakana a ranar juma'a tsakanin new zealand da fi de a ƙarƙashin alƙalancin wayne barnes ɗan ƙasar ingila tare da pascal gozar ɗan ƙasar faransa da jaco pepper ɗan ƙasar afirka ta kudu a ƙwallon ƙafa kuwa ɗan ƙasar faransa frank ribery ɗan shekaru 36 da haihuwa da ke buga kulob ɗin fiorentina na ƙasar italiya bayan kwantaraginsa ya kammala a shekarar ta gabata da bayern munich ta ƙasar jamus ya sha tara ta euro dubu kwatankwacin sai fa miliyan goma sha uku naira miliyan shida dubu ɗari biyar kenan haka ma ba zai buga wasanni guda uku na na teburin wasan kwallon kafa na Serie A na kasar Italiya na bana ba bayan ya ingishi mataimakin alkalin wasa na gefe a ranar Lahadi da ta gabata a wasan da ya hada kungiyarsa ta Fiorentina da Lazio de Rome wasan da Lazio de Rome din ta lashe da cibiyu da ɗaya amma tun da dan wasar ya nemi gafara ga alkalan da hukumar kwallon kafa ta kasar Italiya da shugabannin kungiyarsa ta Fiorentina da kuma 'yan kallo da sauran abokan wasansa. A wasannin La Liga na kasar spain a yau an dabsa tsakanin barcelona da valladolid haka zalika atletico de madrid ta goga da alaves yayin da kofin ingila na liga cup barton ta karbi bakuncin leicester yayin da everton ta buga leda da watford sai manchester city da takara da southampton dai a yau talata haruna mamman bako na birnin gwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin gwanni a jamhuriyar nijar to bai da la'agai da malam haruna yanzu kuma ga hadiza kyari ta zo mana da takaitattun labaran duniya New Delhi ta fitar da wani sabon shirin zirga-zirga da sufuri kyauta ga mata a yau talata abinda babban ministan babban birnin India ya kira mataki mai tarihi don kariya da inganta aikin mata. Kasar India na daga cikin kasashe masu mafi karancin mata a sha'anin aikin gwamnati a duniya, yayin da cin zarafin mata ya karu a kasar wadda ita ce ta biyu a yawan jama'a a duniya. A ranar Talata ne aka baiwa mata tikiti masu ruwan hoda waɗanda ke ba su damar tafiya kyauta tare da sako daga babban ministan Arvind Kejriwal inda aka rubuta a bayan tiketin cewa yana fatan wannan mataki zai karfafa musu gwiwa da iyalansu. ana ci gaba da kai samamai a kan manyan shugabannin kungiyar is a syria wani abu da ke nuna gaggawa da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda dakarun ga mayakan sdf da ke kawance da amurka waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta is abubakar al-baghdadi da kuma kakakin kungiyar abu hassan al-mahajar sun ce an kai wasu jerin hare-hare a jiya litinin da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar 'yan ta'addan da ake farautar su a raye ko a mace. Firaministan Habasha abi Ahmed ya ce ƙasarsa ta samu zaman lafiya bayan mako guda na tashi-tashi hankulan da suka yi da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 67 da kuma lalata wuraren addini da dama. Yanzu haka yana kokarin ya dawo da kwanciyar hankali. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar, abi ya ce yana cikin matukar damuwa akan yawan hare-hare. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hadiza Kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri. Sai kuma wacce ta shirya kuma ta ba da umarni malama Julie Gresham da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Tom. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairi nan nasa amin sun amin. Salamu alaikum.